kuɗi kamar yadda shi ya kaddamar zamfara ta kaddamar ana sa ran sauran jihohin da suka rage guda biyar irin jigawa kano katsina niger kebbi da sokoto su ma allah shi ba su ƙarin gwiwa zakulo zakurran matasa irin waɗanda zamfara da katsina ta samar don su yaƙi masu irin waɗannan halaye wannan abu fa abu ne wanda du'a'i ɗaya za a yi ina saurari da kafofin watsa labarai game da yadda abin ya ta'azzara a Abuja. Ka dubi yadda aka ce gida ɗaya aka kama 'yan mata tare da ubansu mahaifi. Aka sako uban domin ya je ya samo kuɗi a bayar fansa. Jinkiri da aka yi na ba su kuɗaɗen da suka nema ya yi sanadiyar kucewar rayuwar ɗaya daga ciki. Sannan sauran ma da aka sako akwai yaƙini da ya tabbata cewa kuɗi an ka ba an ka sako su ba wani hunkuri ba ne na gwamnati ko jami'an tsaro. ka duba abujan nan abujan nan kullum sai an ɗauka kullum sai an ɗauka kullum sai an ɗauka to banda ka ce wala haula wala quwwata illa billah can shugaban ƙasa yake can mataimakin shugaba yake can durundunonin tsaron Najeriya suke da hedikwatocin su to me za ka yi ga 'yan majalisar tarayya a can ga shakan kamfanonin da manyan masu kuɗi duk suna zaune Abuja amma ba su samu kukuta daga irin wannan bala'o'i ba ina ga batun sauran yankuna irin ƙauyukan zurmi balle ka ce in ba a yi ne an ka yaƙi irin wannan mutane ba ana iya kawo da wannan matsala jami'ai sun yi kaɗan da gwamnati gwamnati ba ta da halin ɗaukar jami'an da ya kamata su ta sama mutanen nan gaba da gaba amma idan gwamnonin jihohi su kai supplementing da zaɓo zaƙuran matasa masu sadaukar da rayuwarsu da lafiyarsu su fuskanci waɗannan bala'o'i don sun san lunguna da sako inda wa'annan mutanen ke bi da inda suke kula wannan abu ne wanda in Allah ya so ya yadda matsalar nan za ta kau ko kuma za ta ragu raguwa mai yawa so wani kira za ka ga ita gwamnatin tarayya a bisa ga wannan kokari da gwamnatin tarayya ta dubi hunkurin da gwamnonin jihohi na yi ta karfafa musu gwiwa ta kara musu kuɗaɗe da kara horaswa ga wa'annan zakuran matasa da an ka doko don su ɗauki waɗannan bala'o'i